This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu zaka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraro assalamu alaikum yanzu ma tare da ladan ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan shirin a wannan hantsi. a binciken da kwararru na hukumar ƙasashen da ke amfani da harshen faransanci wato oef sun gano rumfunan zaɓe na bogi 323 matasan da ba su isa zaɓe ba har 39,200 sai maimacin suna har na mutane 25,000 muna da rahoto ba labaran duniya Tato ah, in fita kasa yin haƙurin gandun kuma shine gyare gyana amma ni abin da nake sa rai sai a tsara kudin nan ana yin gyara ko ba abin da za a ya sai alheri. Dr. Sa'id Ahmed Dukawa yake sharhi kan ko 'yan Najeriya suna da haƙurin jimrin sauye-sauye da gwamnatin Buhari take yi. Gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da yakin neman zaben ƙananan hukumomi. A jihar Taraba ana fama da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa. Duka sai bayan labaran duniya. masu are assalamu alaikum ashirin daga cikin 'yan takara 30 na shugaban ƙasa a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun buƙaci hukumar zaben kasar da ta dakatar da ƙidaya kuri'un zaben da aka gudanar a ƙarshen watan disamban bara domin suka ce ba komi cikin sa illa kuɗi da takurawa masu jefa kuri'an a cikin takardar da ke ɗauke da sa hannun hannunsu wadda kamfanin dillancin labaran faransa ta samu jiya litinin 'yan takarar sun bayyana zaben a matsayin shirme da bankaura akan haka suka bukaci a tsayar da zaben gaba ɗayansa hawa kuma sun kira duk wani mai ruwa da tsaki a harkar zaben da su daidaita hanyoyin da ya dace don za a samar da zaɓe ingantacce ga ƙasar mai yawan mutane har miliyan biyar wannan sanarwar ta zo daidai da lokacin da aka fidda sakamakon farko da ya fara fitowa wanda ke nuna cewa dan takarar nan mai cin gashin kansa a cangen taudera tsohon prime minister yana kan gaba da kashi 23 na yawan kuri'un da aka jefa dan takarar da ake sa ran ya ja da wannan sakamakon shine desire kolingba dan tsohon shugaban kasar wanda shine ya zo na hudu kila a gudanar da zagaye na biyu a zaɓe na zaɓen a ranar talatin ga watan nan da muke ciki masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum dai suna cewa wannan zaɓen zai iya zama hanyar dakile barakar da ke tsakanin musulmai da kirista na ƙasar. mahukuntan amurka sun ce suna iya bakin kokarinsu domin ganin an kawo ƙarshen fito na fito da ake yi da ma'aikatan cibiyar kula da gandun daji a jihar oregon inda ma zanga-zangar suka yi alwashin ci gaba da zaman dirshin har sai abin da hali ya yi mai magana da yawun fadar white house josh arnes ya ce shugaba obama yana sane da wannan lamari kuma yana fata za a sasanta cikin ruwan sanyi ba tare da wata hayaniya ba hukumar binciken ta ce tana aiki kafada da kafada da jami'an tsaro domin ganin an cimma maslaha cikin ruwan sanyi masu zanga-zangar dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne domin nuna goyon bayansu ga wasu daga cikinsu wato Dwight Hammond ɗan shekaru 76 da haihuwa da kuma ɗansa Steven waɗanda ake ƙoƙarin ƙara musu wa'adin zaman gidan yari domin su na sa wutan daji wadda a gandun dajin gwamnatin ƙasa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yan ta'addan kungiyar hezbollah sun bayyana cewa su ne suka tada bom a jerin gwanon motocin sojan da ke da zama a bakin iyakar isra'ila da labanin jiya litinin ba shakka kasar isra'ila ta bayyana cewa an samu fashewar bom wanda ita kuma ba ta yi wata wata ba ta auna sansanin 'yan hezbollah da ke kudancin labanin din sai dai da isra'ila da kungiyar ta hezbollah ba ɗaya daga cikinsu da ya bayyana adadin ɓannar da aka samu sakamakon wannan buɗewa juna wuta da suka yi wannan da yana faruwa ne a daidai yankin sheba inda aka jima ana takaddama a kansa hezbollah da ta ce wannan harin na ramuwar gayya ce na kashe samir kantar ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojinta da aka kashe mata a harin kusa da damascus kungiyar ta hezbollah dai ta soki kasar ta isra'ila da kashe kantar abinda isra'ila ta ƙi ta amince ko kuma ta ƙareta shi dai kantar ya kwashe kusan shekaru 30 a tsare a gidan kurkukun isra'ila akan laifin ta'addanci sai a cikin shekarar 2008 ne aka sake shi inda daga nan ne ya wuce syria domin shiga cikin sojojin bashar al-assad jaman shige da fice na amurka sun ce mutane 121 ne suke tsare da su tun ranar juma'a hukumar ta ce waɗannan mutane dai sun shigo ƙasar ce ba bisa ka'ida ba tun a shekara ta 2014 kuma za ta mai da za ta ta zuwa su na asali babban sakatare na hukumar tsaron cikin gida j johnson wadda ya tabbatar da haka ya ce waɗannan mutane ana tsare da suna jihohin texas da georgia da kuma north carolina ya bayyana su a matsayin 'yan kasashen wato 'yan kasashe da suka fito daga tsakiyar nahiyar amurka da suka tsallako suka shigo amurka ta bakin iyakar kasar da mexico mahukuntan suka ce kotun shige da fice ta ba da umarnin a fidda su bayan sun samu duk wata damar da suke na ƙalubalantar wannan doka jinsin ya ce yawancinsu yanzu haka suna tsare ne a sansanin da aka ajiye iyalai a texas suna jiran a da su labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to wata tawagar kwararru daga kasashen renon faransa waɗanda hukumomi a jamhuriyar niger suka gayyato domin tantance kundin rijistar masu zaɓe ta miƙa rahotonta wata ɗaya ko da yan kai kamin zaɓen ƙasar da za a yi watan gobe ga wakiliyar sashen hausa ta marabari da rahoto a binciken da kwararru na hukumar kasashen da ke amfani da harshen faransanci wato oef sun gano rumfunan zaɓe na bogi ɗari uku. matasan da ba su isa zaɓe ba har da tara ɗari biyu sai maimacin suna har na mutane 25,000 girgam ɗin zaben ya kumsa ko yaya 'yan siyasa suka ji da wannan binciken da su ne suka buƙaci a yi shi ali sabo na jam'iyyar mnsd nasara cewa yi kwararrun sun yi aikin su su kuma sun gamsu da hakan. Mun gamsu da abin suka ce yi eh, mu haka muka so su san da tsambaran da aka yi cewa suka yi tsambaran nan ya kamata a su wajen su yi da mai da shi wanda ya kamata ya gyara shi a gyara shi duk matsalar mun yi ɗin ce su cewa za yi tsambaran da aka yi ba za a gyara shi ba ko ko ya gaza shi a gyara shi abin suka zo su gani da a zamna lahiya duk ɗan kasa mai kishin kasa yana so zamna lafiya abin su gani a zo a gyara shi in so a kai aiki aikin zaɓe. Bangaren 'yan ba ruwanmu, Kasim Mokhtar ɗan takara na shugabancin ƙasa a jam'iyyar inganci ya ce haka take gare su sun gamsu da wannan sakamakon bincike. Bincike na farin wanda ƙwararri na 'yan ƙasar Nijar suka yi da kuma wannan bincike na ƙarshe wanda kama aka ba ƙungiya eh, ta duniya ta masu aiki da yaran yaren shi suka yi kusan babu wani bambanci kwarai eh, Ila iyaka sai dai mu ce mun gamsu abinda dai muke wata zuwa gaba yana da kyau a ce zaɓukan da za a yi gaba an ɗauki matakai kamar yadda dukkan ƙasashen duniya a yau suke yin zaɓe da girgam wanda yake makamafishe eh, biometric bisa kan shi akwai dukkan alamu da gaskiyar dukkan ke zabe. Shi kuwa magaji dada na jam'iyyar PNDS tarayya cewa yi binciken nan ya zama raba gardama zaɓe kuma ba fashi. Bincike wannan eh, da aka yi ta tambayar a shi yanzu an yi shi. Eh. Saboda wanda suke tambaya a yi shi ni a tsammani na ba su zuwa zaɓe ne. Amma yanzu an yi shi an hudu matsalolin da suke ciki kuma an ba da shawarar diyar da suke ciki a gyara su kan aje zaɓe. Babu wata hujja kuma da za ta sa ko a ɗage zaɓe ko a sake ranar shi. A yadda na ji an yi bayanin shi. ga cewa akwai kurakurai wanda da gaugawa ya kamata a yi maganin saboda akwai wasu kunan zabe wanda bai kamata ba a yi su aka su a ciki an goge su kuma an ga wasu mutane wanda shekarun su bai kaba da aka rubuta za a goge su kuma za su bar wakili a nan Nijar wanda zai bi sau na a tabbata wannan gyaran fuska an yi su kan abun da jama'a ke son gani shine ko hukumar zaɓe seni da gwamnati wani mataki za su ɗauka kan wannan sakamakon bincike ta marabari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger a gaida tamar har yanzu muna kan harkar zaɓe amma za mu je najeriya inda gwamnatin jihar niger ta kaddamar da yakin neman zaɓen ƙananan hukumomi da ta ɗage a baya kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa mustapha nasir ba tsari ya aiko mana Jam'iyyar APC ta kaddamar da yakin neman zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da za a gudanar a ranar 16 ga wannan wata na Janairu a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Dama dai gwamnatin jihar Niger ce ta ɗage gudanar da zaben daga watan 11 na shekarar da ta gabata ya zuwa wannan lokaci saboda dalilai na rashin kuɗin gudanar da zaben a wancan lokacin. To sai dai a jawabin da ya gabatar a wajen taron kaddamar da yakin neman zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya nuna cewa har yanzu jam'iyyar ta APC na da sauran aikin haɗa kan 'ya'yanta kafin zuwan lokacin zaben. Wanda suka yi takara da wasu wanda ba samu nasara a primaries ba a yi haƙuri amma rama wanda ya ci baya ko kuma naku sakamakon insha Allahu yana zuwa nan gaba. za mu yi kokari mu yi tafiya da kowa da kowa ba za a bar kowa baya ba. Duk da hakan dai tsohon kakakin APC a jihar Niger wanda kuma a yanzu shine kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya ce suna da ƙwarin gwiwar lashe zaben. Muna da ƙwarin gwiwa mana, sanatoci duka namu ne. Amma sanatocin ma ba kowa ya zo wurin wannan taron na yau. Sun aiko, sun turo mutum ɗaya cikinsu, sun ce su suna da abin da suke a hannu. a baya kusan fargabar rashin cin zaben ne sa kuka daga yanzu kuna da kwarin gwiwa ke a'a ba wai fargabar rashin cin zaɓe ba ba tsari ba aiki da za ka yi ba ka da kayan aiki gwamnati ne za ta ba da kuɗi account kawanta wannan zaben ba kuɗi da me za a yi zaɓe kun samu kuɗin ki a'a akwai kuɗi a ƙasa To ita ma dai jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta ce za ta ba da mamaki a lokacin zaben ƙananan hukumomin. Alhaji Umar Faruk shine tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger. Insha Allahu, insha Allahu ba da wani mu ba cikin ikon Allah cikin loka gama 25 to idan muka rage mu rage musu uku ko biyar. da wani fargaba? Babu wani fargaba saboda haka mun yi abubuwa ba mu ne za mu faɗi ba ma election ɗin ga zai nuna muna shin mun yi ko ba mu yi ba. Jihar Niger dai na da ƙananan hukumomi ashirin da biyar da kuma kansiloli sama da ɗari bakwai Hukumar zaben jihar Niger a kwanakin baya ta ce za ta yi amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katireda domin magance tafka maguɗi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mulkin wanda na yayi nufi da shi sai gaya ba bashi dole ne yayi maka shugaba za ku ji wata sabuwa fitintinin da jihar Taraba take fama da su kamin nan a shakata da wannan fefe na Kabiru Classic. Kuriya na gwamna samun ka da moriya, mamu da mijin tsara tuma ne maka godiya, an mariya da aisha barka da dawainiya. Malin kuriya na gwamna samun ka da sana'a ta Allah sami mai juriya kwalin kuriya na gwamna samun gada muriya mamu da mijin saratu ma dai maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya manzo na sahibin karama muka godiya domin kai an kayo ruwa tare da walkiya manzo mai son ka lafiya lawa ka kwanciya manzon talatin ka nake rana da safiya kwalin kuriya na gwamna samun ka da wuriya mamu da mijin saratu ma maka godiya an mariya da aisha barka da dawainiya kun gwamnonin arewa waiwa kuka son gani sun ce mani dan ali idan ya cika sansani mai albarka aikin kai na tagumi duk baki shi na maka godiya kwalin kuriya na gwamna samun gada muriya mamu da mijin saratu ma na maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya dadin wali kyautar mota kwaya kuɗi kai ko matsalar ka bare tare da magudi aike mance guda su da cika barbaɗi ko da na yau ko suka ka faɗi gaskiya. Kwalin kuriya na gwamna samun gadin. gurbin mako ba gilasin ban koshewa. Yunwar ka adan ka taushawara ba ka gamsuwa. Bari ba ta zama ya ba wahala ba mu samu ba. Ciwon kyanda bai ji wurin masu faramiya. Kwalin kurya na gwamna samun kadin ka ci tuwon dutse wale sannu da hankuri Allah ya karrama kawa zai maka tunzire Hirjin masara mun bar kunufin ku kashe fari Hasken makaranta yasa kwanta ba ta rushe warde ba in ka san yau ba ka san me za a yi gobe ba na kunna yin fuska ta bokar ba Allah bai raba tahin dandan da kokiya kwalin kuriya na gwamna samun gadon To a gaida Kabiru Classic muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe biyu da minti kusan goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma sai jihar Taraba inda a baya baya ga tashe-tashen hankula da bisa saɓanin kabila ko addini yanzu wata sabuwa ce ta satar mutane domin neman kuɗin fansa kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. yanzu haka dai matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na fa ƙara munana a yankin kudancin jihar taraba wanda kawo yanzu ma yin awon gaba da wasu fatakin shanu kamar yadda rahotanni ke nunawa lamarin ya fi kamari ne a yankin tella inda makon jiya ma aka yi garkuwa da ɗan kasuwa a alhaji adamu jido wanda ko sai da aka biya wasu miliyoyin naira kafin ma a sako shi kuma ana cikin wannan jimami ne ma sai kuma 'yan bindigar suka sake komowa inda suka yi awon gaba da wani dattijo. Wancan sati mun tashi cikin jimamin wani dan kasuwanmu wanda waɗansu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba suka zo suka ɗauke shi wanda suka tafi da shi jeji suka nemi waɗansu kuɗaɗe aka biya su aka je aka karɓo shi. Wannan sati kuma yau mun wayi gari cikin wani irin hali wanda ko wani dattijo ɗan kasuwa ne sananne aka zo aka ɗauke shi cikin dare aka karɓi wayoyin matansa a cikin gida aka tafi da shi jeji wanda har yanzu ma shi babu labarinsa kawo yanzu ma dai ba sai inda yamindigan suka yi da wanda suke garkuwa da shin ba wato alhaji dan ladi mai hali inda yanzu iyalansa da kuma sauran yan uwa ke cikin wani yanayi na alhini kuma ina kwance sai na ji an buɗe min ƙofa sai na ce waye ne buɗe min ƙofa sai ya ce mini duba hannu na ki gani to sai na daga haka na haka sai na ga makami ne a hannun shi sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce to ina mai gidanku na ce baya na ya sake tambaya na ce baya na sai ce min ku nawa ne ya ce min shiga dakunan kana gani ai in kenan sai ya fita sai wani ma ya shiga sai ce min ba ni kuɗi na ce shi ma babu sai sa hannu ya ɗauki waya kan kwali haka kwalin sabulu ya eh, fita da suka ce mu in rufe kofa idan ba ka in na ce zan fita in shi bi harbe ni wani zai harbe ni in kenan yana ja kofa na rufa suka hana mu fita suka su kuma ya suka iyo cikin gida nan da ba san kuma ya suka yi ba wannan abu ya wuce sonin lissafi na gaba ɗaya ne kamar ni bayar basira na mutum da ya zuwa ɗauke shi kamar rago a gida ashe an tafi da shi daji ko wani wani tsibiri wanda ba son ina ne yake ba sai dai a najira yaushe ne za a neme mutane ya shiga inda yake ko kuma gabin da ake bukata to kaga wannan ya wuce sani mutane sai dai mu fata kamar yadda ake addu'a Allah ya kawo mana shi lafiya Allah ya sa same shi cikin goshin lafiya kuma su sake shi domin wanda suka kama nan ba lafiya yake da shi ba yana da ciwon diabetes yana da ciwon hawan jini to sai dai kuma wannan batu na satar mutane ana garkuwa da su ya kota da hankulan shugabannin al'umma a yankin alhaji bello ciro mai yakubu da ke zama wakilin kasar gasol ya ko bayyana halin da suke ciki da ma kuma irin taimakon da suke bukata daga jami'an tsaro mu kuma mun ce za mu yi banga sai wani ya fito ya yi dodorido ya ce ba za a yi ba da na shirya zan kira 'yan banga a yi taro sai rubuta mini petition ya aika shi shikenan sai a ce in dakata ina dakatawa ina dakatawa gashi yanzu abu yana fin karfin mutane a gari fatana na ina kiran mm, ina kiran al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwan nan sannan kuma su kasance masu sa ido a wurin masu shiga sannan kuma su tabbatar da masu anguwanninsu sun sa ido a wurin baki masu shigowa. To ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi a yanzu DSP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ko na matakin da suka ɗauka. A yanzu aka shi kwamishina namu Shaba Alkali da ya samu wannan labari ya doka ƙwararren matakai akan gaso a tela za a kara musu 'yan sanda da kuma a samu musu motoci da za su dinga patrol din wannan area don a samu a kama wayannan miyagun mutane kiran da zan jama'a shine su taimaka mana yan sanda da bayani da bayani masu wanda zai taimaka don a samu wayannan mutane a wannan area to kawai yanzu akwai wanda kuka kama ba wanda aka kama a yanzu kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba kenan dsp joseph kwaji kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala na garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya makon jiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya gaya yan ƙasar su ƙara haƙuri yana sane da matsalolin rayuwa da suke fuskanta kamar yadda ya faɗa a zantawa kai tsaye da manema labarai gwamnatin gwamnatinsa a wannan karon kamar lokacin da shugabanci ƙasar a zamanin mulkin soja ta shigo a daidai lokacin da najeriya take fuskantar matsanancin tattalin arziki ganin yadda wasu 'yan najeriya suke kokawa me zai faɗa kan haka tambayar da na yi wa dr said ahmed Dukawa kenan wato in ba canci za a tsaya yi ba abubuwan nan guda biyu kadai sun isa su nuna cewar wannan ba alamu ne na cewar wai za a ci gaba da shan wahala ba na faɗa ma na ɗaya sunan rayuwa shine duk da aka shiga tsanani da sauki yana jiya da shi wannan bayanin tsananin da shi ike kuka a sai kowa ne ne wannan alamu ne na cewar sauki yana tafi domin kullum wato tsanani na cikin sauki biyu ne ai ya yi bayanin a baya a cikin sauki yake hmm. yanzu kuma yanzu an shiga tsanani eh, eh, to gaba sauki ne zai biyo baya eh, dr doka da dama sun zaɓi shugaba muhammadu buhari zaton cewa al'am za su samu sauki za a samu sa'ida amma a kwana ɗaya a kwana ɗaya ko a wata ɗaya ya za a shekarar goma sha shida akalla ko kuma wasu ka ce shekara talatin ana tafka barna shikenan a wata shida wani ya zaci shikenan abubuwan nan za su warware. Mm. Ai matakin gyara ne kowa ya san ko kareya mutum ya yi ya san sai ya sha zafi wajen dore kafin ya samu lafiya. Allura da ake wa mutum ai yana jin zafi amma a cikin ta yake. Eh, Magani da mutum yake sha sau da yawa wani lokacin ba mai daɗi ba ne bai da daɗi amma a cikin sa yake. To da wannan matakan da ake ɗauka za mu sa ran cewa na gyara ne wannan zafin da ake na gyara ne wanda za a samu waraka. Mm, Dr. Saida Duka, da suke fargabar cewa anya ba za a kuma baƙin Najeriya sana da haƙurin jumriyar a ga sakamakon waɗannan matakai da ake ɗauka? Ato, in suka kasa yin haƙurin wannan kuma shi ne ya rage nasu. Amma ni abin da nake sa rai, dai aka shekara kuɗin nan ana yin gyara. to ba abin da za a ba baya sai alheri za a samu sauki yardar Allah domin wata suna ta da ta rayuwa shine dukkan da al'umma ci da wani tsanani Allah yana turo mata da shugaba wanda zai fi da ita daga ciki a tarihin duniya gaba irin tarihin duniya guda ka babu kuma wanda ike shakka cewa Najeriya ta shiga tsaka mai wuya a 'yan shekarun nan. Saboda haka da zai wato zaben da aka yi a dubi da baya da sha biyar nan da canjin da ya samu ba don wani yana so ba ne wato waɗanda suke riƙe da abu ba don suna so ba ne sannan kuma ba wato inda duk ka kai ka kawo dole ka yarda cewa Allah ne ya shiga cikin al'amarin kuma Allah baya taɓa yin kuskure saboda haka mafita ce ta samu ya sa aka samu wannan canji. Dr. Sadame Duka mai sauran jama'a da mutane da wasu cibiyoyi za su yi su tallafa wannan al'amari da ake ciki. A da, akan samu cikin jama'a a tajiri guda wadda zai iya magance irin waɗannan matsaloli. Akwai wata hanya da jama'a za su iya taimakawa a fita cikin a sauƙaƙawa jama'a na wannan hali da ake ciki. Haka ne. watakila idan ƙungiyoyin addini da kuma ƙungiyoyin cigaban al'umma za su koyi irin wannan darasin a buɗe kamar yadda ake raba abincin azumi a ce to ba sai lallai da azumi ba a fitar da wani tsari wanda ke cikin tsanani a iya samun sauki za a iya amfani da wannan hanyar a samu saukin. amma kun mutane nan a attajiran waɗanda suke ganin kuɗi shine komai ba za ka iya musu wa'azi ba za ka iya wani abu a su ba in banda kawai a fitar da wasu hanyoyi da za ka yi harkaka kamar yanzu din ƙungiyoyi su yi ita kuma gwamnati ta nata a fitar da wasu santoci Mm. za a iya samun wannan saukin amma babban al'amari shine gwamnati ta ci gaba da ɗaukan matakan gyaranta sannan kuma ta dinka da aya Sa'id Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano masu a roga kaɗan daga cikin rayu da a akwatin sakonni. Salamu alaikum BOA mai magana daga nan jihar Benue ɗan tsoho ɗan malam bako na malam Anas. Hakika mun saurari jawabin mai girma tsohon ministan watsa labarai na Najeriya zamanin Goodluck Jonathan mai girma Ramadan mako da yake cewa a ɗebe rigan kariya saboda wato rigan kariya ma ministoci a najeriya saboda maganin rashawa da cin hanci wannan shawara a gaskiya yana da kyau anya kuwa mai girma minista baka makarawa wajen faɗan wannan magana mu fatan da muke da shi shine duk wani wanda ya san cewar yawawar kudin jama'a a najeriya tun daga ƙananan hukumomi har zuwa gwamnatin jihohi wato gwamnatocin jihohi zuwa ga na tarayya ya rufa wa kansa asiri ya yi kokari ya mai da abin da ya san ya wawura ta hanyar da ba na gaskiya ba da fatan allah ya sa mu dace masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku gwamnan jihar morals a mexico ya ce ba kowa ne ya kashe magajiyar garin mexico ba cikin kasa da sa'a sa'o'i 24 da aka rantsar da ita in banda dalilan muggan kwayoyi gwamna grasso ramirez ya faɗa jiya litinin cewa kashe giselle mota magajiyar kudancin birnin mexico saƙo ne ga sauran jami'an cewa kar su yadda da sabon tsarin 'yan sanda to a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gata da ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau kamun na madadin duka abokan aiki musamman Ladan Ibrahim Ayo da Cuba Hero Diodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.